akhar dalika an faɗa wa wani wannan ne wannan ce la ilaha illallah faƙala wa ma yuguni anni la ilaha illallah me za ta amfana min wa ma a'rifu anni sallaitu lillahi salatan a ni dai ban san sallaitu salatan lillahi na taɓa sallah domin Allah ba Allah ba haka yanzu zan je lahiran kama la ilaha illallah mai rafi thumma sun wa lam yaqulha lan yamutu ya mutu bai fashe ta ba ka ga zo ba sa sun yaudare shi qila li akhar dalika an ce wa wani ma ce la ilaha illallah fa qala huwa kafirun bima taqulu shi yayi bara'a daga abun da kake faɗi masa wa ƙada shi ma nan ya cika ya zunubai wa ƙila li akhar aka ce wa wani zalika faƙala in aratu a aqula halisani idan ya qula halisani yamsiku anha yace gaskiya duk lokacin da na tashi zan faɗi la ilaha illallah harshe na ƙwaƙoluha harshe na yin kwana sai fiye ba zai faɗo ba can zan yi maganan duniya sai ta faɗo amma nan tare zan faɗi la'ila sai ta ce ba zan iya ba duka wannan sakamakon zunubai ne wa akbara ni man hadara a ash-shahadina wani daga cikin mutane ya bani labari wani daga masu roƙo shahazi na ba roƙo da ganga ba wanda kullum ya samu jama'a ce Allah ya amfakar ya bayo saboda kaza saboda kaza gida na ma kaza ne gida ma na kaza ne amma ina jin kunyan tambaya dan ma kai na ga ɗaya muke dan taimaka min kaza kaza kaza to nan yadda Allah ya taimake ka eh, eh, su ne shahazi na a inda mautahi wanda masu tsayawa an yi sallah an gama salama alaikum jama'a ta kalli na ya zubi a taimake ni da takalmi kuma da abin da zai roƙa wani salamu alaikum ya jama'a ita ko jaka wannan takarda a asibiti kaza aka ni wannan takarda kaza kaza kaza shi ma wani kaza ya bani kaza wani ma kaza ya ni da ni na san a cika kamin ne kawai haula ishe habe kowa na roƙon Allah kai kuma kana roƙon mutane wanda aka ba عند موته فجعل يقول لله لله فلس لله دن الله جماعة وانما دن الله لله دن الله جماعة فلس لله أبانك kaga nan har mutanen nan kuma su zama a kan titi assalamu alaikum a dawo lafiya Allah za ka dalilin sannan ka je gidajen mai za ka sha mai alhaji ya dawo lafiya Allah ya kiyaye tsautsayi da asara Allah ya muku kaza Allah ya muku kaza wa inda masa su ne fa shaharuna hmm. su ne a yi galibin kutaren nan da guragun nan malam suna da kuɗi. kila kai baka taɓa taba samun cewar a ce da wani gurgu ya mutu ya bar dukiya kaza. da wani makaho har Legas yake zuwa bara har fa sukan tafi aikin hajji musamman saboda bara to shi gurgun yana da naira da ya mutu bai ma mutu ba za ku kai shi asibiti da dubu biyun ka sai ta zaki da dubu ɗari hudu wasu wasu ma zan faɗi cikin lokacin sai ka san haka idariya inda bai kamata idariya ba ka hmm? ce maka mutum da dubu da irinsu ne fa annabi ba a yi musu sallah su mutu da jaka da wani je ya tsace na ce ka a sashe wa gurgun sallah hmm, hmm. imma mutum ya mai wannan fassara to Allah na ji kuma Allah fa miyar to malam irin wayannan da dama za ka iske yan ƙauyuka ƙauyuka na sai ga mutum yana zuwa Legas bara amma yana da sharu suna da gida kawai abin da aka ɗauka duk mutumin da yake da na ƙasa to ya yi bara haka ake ɗauka amma hannunsa ya shanye ko i zama makaho ko i kaza ko sai ya yi bara wannan kuma kusan ana ganin duk da ni dai ban yi yawo da yawa ba ban zauna yawon shiga kabilu da kabilu amma ina ganin a tsari da ya muzahiri ba kabila da suka fi bara irin kabilan mu hmm? to kago ba gwamnati ce za ta yi mana wannan ba mu kamata mu tashi mu kare addinin daga wannan barace barace mayar da shi sai dai kuma tafi gida a bansa mugun mugun lamarin ayin mazan lamarin ba ka abun da wasu za ga ga 'ya'yansu manyan mutane ma dan ma in ya kuskura ike zai hana baban shi bara sai ce sai na tsine ma albarka musulunci kuma ya ce na tsine ma albarka ba za ka albarka ba ka sake sabin baki haka ba to nan mushkila yanzu kun ga mun faɗi illa ina magani wani shi eh mana umar na magana to ta an yi dogon tunanin amma ni ina gama eh na fahimci magani na fahimci kaga a yi dogon tunani mai dogon tunani ko wani ba za ba da hausa yanzu ba amma ni ina ganin magani na kusan gajere ne sai dai wuya sha munan muna da laifi ba mu karantarwa yanzu abin da za a yi misali idan kana da shi ka hana naka ni ma hana nawa kai ma ka hana naka kuma ku hana naku mun ɗauko hanyar magani sannan kuma hanawa ba hanawa da ƙarfi ba akwai wanda za ka hana shi in ka mutu ya tsora. yanzu kaga ai mun hana yaran mu zaman banza mun wajabta musu zuwa sallah da ba ganewa su kai ba suna jira mu mutu da su kaga ba mu ɗauko hanya ba hanyar babbar hanyar wajen halawa ina abubuwa itina'i gamsar da su abun nan da suke bai da kyau to su kuma ba za su saurare mu ba na sani ba za su saurare mu ba amma muna da namu wanda za su saurare mu sannan ko mu sa Allah tunda wannan magana Allah na ke fitar da ita ta zarto mu ma ba mu zama mutanen kirki ne ba isa kaga yi magana mutane ba su karba ba a zargi kanka kai ba mutumin kirki ne ba ka yi magana da mutane da in kai mutumin kirki ne Allah zai falla magana daga zuciyar kai su cikin kusan zukatan kuma ba magana ne kuma sannan na rana daya ba yin wannan ne aka ce da ya kamata a wato. ai ma akwai babuka da dama magana roƙon to irin waɗannan babubukan malamai yanzu kaga an suka tashi magana wa'azozi lakcoci sun kare siyasa wa za mu zaɓa wai ba za mu zaɓa ba waye zai kai mu aljanna waye zai kai mu wuta ta duniya amma maganan abin da ya shafi tarbiyyar al'umma mu babu shi sannan kuma illa har yanzu babban illa an daina zama a inda ake so a yi musulunci karatun da ake sa suke suke nema a kan domin ba a yi karatun da manufan ba wa mutane tarbiyya ba an yi karatu ne da manufan a yi suna a samu abin duniya kai ma yau a dinga damawa da kai da gwamnati idan ronka da gwamnati sai dai maganin da ɗanci ya wuce da hatta da bauri ya ma fara ɗoyi-ɗoyi hmm. ai alhajiyan da aka san ko a kalwa akwai tsarariya ko a kalwa in aka dafa kalwa a wani dafa ta suna tabbatar maka da safe an tashi kirfata sai ka ga rariya wai bayan da za a yi da su yanzu misalin ba magana ma wannan tsarariyan irin na waɗannan masu bara ba yanzu mu matanmu ne suke za su na roƙo ba masifan da ta shafi irin masifan da ta shafi alƙalibai matakka ba ka fanda yin ta kuma roƙo ta je ta ce babu kaza kawai san malam ta ne tsohon kaza kaza ba sai a ko a ba ta a ɓoye wannan da koi ba ta a ɓoye wannan da koi ba ta Sai kana nan kana tafiya sai an fita ma tsara masifa ta kai yau matan mu mana akwai masu yin test da su rubuta test wa wani tunda kaga su je su tsaya da shi gaba da gaba zai wahala tunda kana da ɗalibai da yawa duk wanda ya ganta tana tsaye da wani zuciya za ta baci shi zai shiga rangongon ita ma za ta shiga rangongon sai kai masa ta zuwa wane baban wani? Hata yaren da take ake yarawa a ciki ba a yara yaren da kowa zai sani baban wani mu gidan mu yanzu kaza wallahi na shiga wani hali na ce bashi na yi kaza Allah sai da kamar yadda abin da ya shafi kaza a yau ka huta lafiya test din na shiga ta bakin naku sai ta roshe shi hansar ɗinta ko ka tafki hansar ɗin in ka duba babu su matan da ke ce musu akwai hatsari ni dai ina ce muku ji tsoron Allah test din duk da kika tura wanda kika turawa wata ran in kina turawa ana baki wata ran test din zai shiga wayan waliji duk kuma ran da ya shiga wayan wali zai ɗauko ta ce eh, malam ga matakka ta ce a ce kaza a ce kaza ka yarda a taimaka mata yaya eh so irin wannan ce haka ne haka ne kaga in ka tabbatar da haka ne kawai sai ka koma gida ka ce to na sake duk abun da na miki ba ki gan shi ba har ki turawa ne kin masa kasa ƙarfawa ne da isa ba ki gaya min in roƙo shi kuma ya kamata waliyan Allah nan su ka yawa dole mu sanarwa da junan mu ga iya iya ta gaya baba tun mutumin da ke cikinmu wanda muna tare da shi tsakani da tsakani da Allah idan matan wani ta yi masa test ya rike test ya sai wani ga abin da mata ka ta yi min test abin duk ka'idar hanset inda za a tabbatar da ita ce ai ita ma hanset din tana da limamanta za a iya yin sharri za a iya yin kaza a bi a tabbatar an samu sauki tunda idan ba mu kashe wannan ma na matan mu ba ta kula wa yake magana wa yana miskinan mu hmm? in ɗan ɗansa ne ya zo ike ka ce a ni yanzu ba matsala na taimakon ka ba ina ba baka wani na ga wani da cikin halittu ba kamata kai masa kaza ba ga abin da za ka yi masa za ka yi rabu da shi kada yake ai mun kai yanzu ina ni a na ba mu da wasu ɗan uwa na mu nan ba ko bai ba kamar mu ne ƴan uwan juna tun da dan yanzu ƴan uwan mu ba su can inda suke iyaka yanzu wani in ya mutu daga cikin mu a kira ƴan ba a sai gali ta fasa ga jafa ga kaza ɗinsa ga kaza ɗinsa amma ɗan uwan ku Allah ya masa cikawa mun je mun binne shi dole mu zauna zaman amana to haka shi domin menene ba zai zama mu wa gari muna dukan taiki ga jakin a ƙafa in ba muna haka babba za mu zama fa irin wa'ancan waliyan yadda muke so mu zama ba ba za mu zama ba ina ne ba akbar ina shahazina ko ba akbarani ba zo tijjari wasu daga 'yan kasuwa sun bani labari an karabatin lahu game da wani dan uwansa na kusa da shi annahu bara dan kasuwa na yi jinya kowa huwa indahu wa ja'alu yulaqinunahu la ilaha illa Allah wa huwa yaqulu hadhihi hazel kita wannan ma ya tijaru kamar dillali ne hazel kita qita rakhisa wannan yadin na da sauki haza mushtaran jayi wannan ai in aka sai wannan abun sai yana mai daraja hadhihi kaza hatta qal bi isa ake cewa ta isa abdul dinari wa ta isa abdul dirhami wa ta isa abdul khamisa wal khamila ta isa wanta kafa to ai bai tsaya a nan ba duk abun da ya raba mutum da Allah shine sabutu sa bai tsaya a dinari bai tsaya a dirhami ba bai tsaya a ɗinki bai tsaya a kayan ɗaki ba duk abin da mutum ya bi shi har ya bar Allah ta dalilin wannan abu ne ya dinga son wannan abin sama da Allah a kan shi zai mutu wa subhanallah kam shahadan nasu min haza ibaran da daman mutane sun ga wa'azi daga wannan wallazi kafa alaihim abin da ke koyi musu min ahwalil muhtadirina a azamu wa azamu min marra'u kenan ai ba shi haka eh ai shi ma dan wani shahada daga wannan la haula wala quwwata illa billahi ai kaga ya koma ga Allah imani da Allah ne mutum ikake ba tsini ba da ba sai Allah eh, ai wannan ma ne ne kamata kalmar shahada ne dan ba zai masa mummunan sato ba